ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma. Inin yadda mutane suke hangen tunanin bare da nisa to sai kuma aka hango bana ita ma tana da saurin zuwa. Yayin da aka ga cewa bare ta wuce kuma ta yi nisa da wucewa sai kuma aka hango bana ta zo to sai aka hango ai banan ita ce da saurin zuwa baran kuma za a hango ta da nisa. ba da yanayin yadda ta wuce kaga kenan ba za ta sake zagayowa ba kamar yanayin yadda ake fasara abba gwamnan kano wato dai injiniya abba kabir yusuf sabon zababben gwamna na jihar kano lalle babu shakka ana yi mai zato da kuma rade radin aikin alkhairi tun kafin a zaɓe shi har ya kai ya kawo ga yarinya tana murna da farin ciki akan a sa mata wakar abba gida gida a zaben da aka gabatar na shekarar 2019 lalle wannan lokaci yarinya ta nuna farin cikinta da murnar ta a dangane da sabon gwamnan jihar kano a abba kabir yusuf bayan cin zabensa wanda tun kafin cin zabensa a wancan lokaci take ta nuna soyayya da kuma bukatuwar abba ya ci mulki sai dai komai na rayuwa nufin allah ne a hakan hakan abba kabir yusuf bai ci mulki ba har ta kai ta kawo ga yanzu ya ci mulki wanda yanzu sai muka hango shi da yarinya a riƙe a hannunsa duk da yarinyar ta girma ta mallaki hankalinta wanda a da kuma tana iyaye ne take tsala kuka tana ita a sa mata wakar abba gida gida wanda abban ya wani babban ƙuduri a dangane da yarinyar wanda idan kun biyo mu da subscribers da ƙararrawar sanarwa za ku ji menene lalurar da ya afkawa yarinyar Abba kuma ya dau alkawarin magance mata a matsayinsa na sabon gwamna kuma take masoyiyarsa ku biyo mu da za a da ƙararrawar sanarwa masu sauraro. Aikin alkhairi taken Abba Kabir Yusuf ne ga waɗanda suka jiyo irin maganar da Abba Kabir Yusuf ɗin ya faɗa akan wannan yarinya wacce take neman mafaka wacce ta samu rahin lafiya rahin gani. Lallai babu shakka wannan yarinya Abba Kabir Yusuf ya nuna farin cikinsa da murnarsa a dangane da yanayin yadda ya ci zaɓe tana raye a duniya. ta inda ya tattaki daren jiya kai ziyara gidan su yarinyar wanda ya je duba rahin lafiyar yarinyar wanda har ya ɗauke ta a kafarsa yake nuna wa duniya cewa hakika wannan yarinyar kamar jininsa take kuma zai yi kokari wajen ganin cewa ta samu lafiya sun mulkalau kamar yadda ko sauran wanda mai ido yake za ta ci gaba ita ma da gani insha Allahu ya dau nauyin irin jinyar duk da za a yi da kuma irin aikin da za a yi mata na ido har wajen ganin ta samu lafiya duba da yanayin yadda yarinyar ta nuna mai so da kauna a matsayinsa na gwamna a yanzu shi ma dole ne ya nuna mata wannan shine abin da shugabanni za su rika koyi da shi ba ka ci ka manta da waɗanda suka nuna ma so da ƙauna lokacin da kake yakin neman zaɓe ba le babu shakka ita dai wannan yarinya ta nuna mai so da ƙauna sai dai dama an ce duk abin da aka sa a rai tsakani da Allah akan samun sakamakon shi a inda ba a yi tunani ba kamar hakan ita ma wannan yarinya ta zo ta samu sakamakon soyayya injiniya Abba Kabir Yusuf wanda ya kara da alƙawarin duk wani abu da yarinyar take bukata to hakika ba za ta neme shi ta rasa ba duba da yadda yake hange da kuma tunanin cewa irin wa'annan yaran kaɗan ne ma masu basirar sanin wane ne na gari a 'yan ƙananan shekarunsu wanda tun ba wannan shekarar ba tun a waccan shekarar ta dinga tsala kuka ta dai lalle a sa mata waƙar abba gida gida abba gida gida abba gida gida sai kuma abba gida gida cikin nufin Allah da kuma yardar Allah bai ci mulki ba sai yanzu cikin nufin Allah da yardar Allah Allah ya damƙawa abba Kabiru Yusuf zaben kuma ya damƙa mai nasarar lalle babu shakka babu abin da za mu ce da Allah sai godiya waɗanda suka kasance iyaye a wajen wannan yarinya kenan duba da yanayin yadda suka hango soyayya su ma da ta nuna abban su ma abin a lokacin ya ba su mamaki abin sai ka ce yin iska duba da yanayin yadda yarinya a lokacin bata wani kai ta kawo ba ba a fi shekara ɗaya da yayi ta ba wanda take nuna abban soyayya makauniyar soyayya wanda har take kuka akan a sa mata waƙar abba gida gida wannan yake share mutane tantama kowai babu lalle yarinyar soyayya tsakani da Allah ta yau abban shi yasa a yanzu haka ita ma za ta tsinkayi sakamakon da abba kabir yusuf din zai mata to masu mu na yau da kullun shi menene abin da za ku ci a dangane da wannan lamari muna jiran comment ɗinku da likin ɗinku duba da yanayin irin addu'ar da za ku wannan yarinya an aikin a samu nasara. Woo-hoo!